متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا suna kishin gida a cikin wannan aljanna a kan gadaje masu ado kuma a cikinta ba sa ganin ranar da haskenta zai cutar da su ko sanyi mai tsanani suna cikin inuwa da wamammiya wadda babu zafi ko sanyi a cikinta